To rahotanni dai da ɗumi sa kan yadda take wakana bisa sakamakon zaben ɗan shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Kano inda muke ɗauke da wasu daga cikin sakamakon zaben shugaban ƙasan na jihar Kano. Mai sauraro kafin sakan maka wannan cikakken rahoto muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe. To ga wasu daga cikin sakamakon zaben shugaban ƙasa na jihar Kano kanan dai kamar yadda kuka sani tana da ƙananan hukumomi 44 Ƙaramar hukumar Ƙaraye ƙaramar hukuma ce da za mu fara da ita. Mai bayyana sakamakon shine Dr. Muktar Musa. Jumlar masu kada ƙuri'a sun haɗa da dubu tamanin da biyu waɗanda aka tantance dubu talatin da da hudu yayin da apc ta sami dubu goma da ɗari takwas

jimillar ƙuri'un da aka kaɗa dubu talatin da ɗari shida da arba'in da hudu. Ƙaramar hukumar garin Malam jimillar masu kaɗa ƙuri'a dubu saba'in da hudu da ɗari takwas da arba'in da shida waɗanda aka tantance dubu ashirin da shida da sittin da tara da ɗari shida da casa'in da biyu yayin da apc ta sami ɗari dubu takwas da 642 yayin da labour party ta sami 169 nnpp ta sami 12,249 yayin da pdp ta sami 4,409 ƙaramar hukumar rimin gado mai bayyana sakamakon zaben farfesa ahmad ilyasu mazaɓu goma sha biyu jimillar masu kaɗa ƙuri'a

pdp ta sami 907 jimillar ƙuri'u masu kyau 26,832 waɗanda suka lalace kuma 508 jimillar waɗanda aka kaɗa 27,340 yayin da nnpp ce dai ke kan gaba ita ma a wannan ƙaramar hukumar matsalolin da aka samu sun haɗa da kaɗa ƙuri'a sama da ɗaya da neman tayar da hatsaniya a ƙaramar hukumar. To mu tafi ƙaramar hukumar Kibiya mai bayyana sakamakon zaben shine Dr. Gali Sa'idu. Jumlar masu kada ƙuri'a da aka yi wa rijista 77,929 yawan waɗanda aka tantance 28,228 abinda kowace jam'iyya ta samu shine apc ta sami dubu goma da ɗari biyu da tamanin da uku yayin da labour party ta sami saba'in yayin da nnpp ta sami dubu sha shida da ɗari uku da talatin da ɗaya pdp ta sami ɗari bakwai da hamsin da uku jimillar ƙuri'un masu kyau dubu ashirin da bakwai da ɗari shida da arba'in da takwas yawan waɗanda suka lalace ɗari hudu da sha tara jimillar ƙuri'un da aka kada 28,067 an soke sakamako biyar saboda zaɓe fiye da sau ɗaya da neman tayar da hatsaniya a dai ƙaramar hukumar ƙaramar hukumar rogo mai bayyana sakamakon zaben farfesa abdullahi imam jimillar masu rijista

da ɗari shida da sha shida jimillar Kurku masu kyau dubu talatin da biyu da ɗari biyu da hamsin da biyar yawan waɗanda suka lalace sun haɗa da ɗari biyar da takwas yawan waɗanda aka haɗa dubu talatin da biyu da ɗari bakwai da sittin da uku mu tafi karamar hukumar makoɗa mai bayyana sakamakon zaben dr halima musa muhammad isa mazuba mazuba sha ɗaya jimillar masu rijista sun haɗa da 75,487 yawan waɗanda aka tantance

195 yawan waɗanda suka lalace 594 jimillar ƙuri'un da aka kaɗa 26,779 an soke zaben rumfa shida saboda zaben fiye da sau ɗaya da neman rikita zaben mu tafi karamar hukumar kura mai bayyana sakamakon habibu rabiu jimillar waɗanda ke da ƙuri'u dubu ɗari bakwai da ɗari takwas da sittin da shida yawan waɗanda aka tantance dubu talatin da bakwai da ɗari shida da sha uku abinda kowace jam'iyya ta samu shine apc ta sami dubu goma da ɗari tara da ashirin da tara labour party ta sami ɗari da ashirin da shida yayin da nnpp ta sami ƙuri'u dubu 20,406 yayin da pdp ta sami 3,987 matafi karamar ƙaramar hukumar minjibir mai bayyana sakamakon dr haruna isa jimillar masu kada gurgun da ke a da rijista 94,186

mai bayyana sakamakon Dr. Isa Yusuf Cammo jimillar masu rijista biyu, yawan waɗanda aka tantance 40,090

mai bayyana sakamakon zaben da ta Hauwa Usman, jimillar masu rijista sun haɗa 162,445, yawan waɗanda aka tantance 52,725, abinda kowace jam'iyya ta samu. APC ta sami 12,258.

yayin da jimillar ƙuri'ar da aka kada dubu hamsin da ɗaya to wayannan local government ko kuma mu ce ƙananan hukumomi guda goma da muka kawo muku su ne kaɗan daga cikin ƙananan hukumomi hudu na jihar kano yayin da nnpp take kan gaba da ɗan takararsu da ta Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan sahihiyar tasha tamu mai albarka domin ci gaba da kawo muku sahihan labarai nagartattu wanmintattu. Mun gode a huta.